Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya da wannan maraicen Juma'a 29 ga watan Afrilu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25, 22 da da kuma ta intanet a voa hausa.com har wa yau kuna iya jin mu yanzu haka kai tsaye ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin. Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. galibi manyan kasashen duniya da suka ci gaba 'yan ministoci kalilan suke nadawa a gwamnati sabanin kasashen afirka masu fama da talauci da koma baya da karancin tattalin arziki amma kuma suke nada dimbin ministoci a gwamnati shin yawan ministoci ne ke nuna kwazon gwamnati ko kuwa yawan ministoci ne ke samar da ci gaban kasa da biyan bukatun talakawan kasa ko kuwa Wannan batu za mu tattauna a kai kuma mun ɗauki misalin gwamnatin ƙasar jamhuriyar Nijar mai ministoci 40 kuma yanzu haka mun ji kishin-kishin ana son ƙara wasu ministoci biyu idan hakan ta tabbata ministoci 42 kenan. Domin tattauna wannan batu muna tare da Siddiq Abba Mamadu, ɗan jarida kuma babban editan Monde Afrique a Paris ƙasar Horanshi, da Ali Dodo daga ɓangaren ƙungiyoyin kwadago na ƙasar Nijar da kuma Muhammadu na Maiwa Atto, masanin dokoki kuma mai hoshin bakin al'amuran siyasa malami a jami'ar Tawa. Ku biyo mu ku kasance tare da mu ta cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. A Facebook mun yi muku tambaya cewa a ganin ku yawan ministoci ne ke cika aiki da biyan bukata da samar da ci gaban ƙasa ko kuma 'yan ministoci ƙalilan masu ƙwarewa da sanin madafar aiki. Ga amsoshin wasu daga cikinku. A nawa ra'ayin Ministoci kalilan masu ƙwarewa da sanin madahar aiki su ne za su samar da biyan bukata da ci gaban ƙasa. ai dama karin magana ya ce da haihuwar yuyuyu gara ɗaya kwakwara don haka maddin ana son ci gaban ƙasa da na al'umma ya zama wajibi a zaɓi ministoci ƙalilan masu ƙwarewa da sanin madahar aiki don bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da ci gaban al'umma. Sako daga Gwarfa Simon. Haka ne yau da gobe, Ai idan babu minista a wasu ministries ma ba abin da zai canza, amma sai ka ga an naɗa minista shi ma yana da nashi mataimaki, to ta hakan ne ake laƙume kuɗaɗen ƙasa ba tare da kawo ci gaban ƙasar ba. Sako daga Rolwani Ibrahim London Uba da ke jihar Adamawa. Yau da gobe ai masu hikima sun amsa muku wannan tambayar shekaru aru aru da suka gabata, inda suke cewa da haihuwar yuyuyu gara ɗaya ƙwaƙƙwara. Sako daga Umar Bello Modibba Wura Biriji. Salam yau da gobe. Hakika yawan ministoci yana daga cikin abin da yake kawo wa ƙasa na ƙasu domin kuwa idan muka duba za mu ga da ƙaramin minista da kuma babban minista to kaga kuwa idan ma aka rage su ita kanta ƙasa za ta yi amfani da wannan kuɗin wajen toshe wata kafar sako daga sama'ila ahmad dikki a ƙasar masu hankali 'yan kalilan ɗin ministoci masu hazaƙa da ƙwarewa shine yahi saƙo daga siraja mato a gaskiya yawan ministoci ba shi ba ne cika aiki da biyan bukata da ci gaban ƙasa samun kalilan masu kishi da hazaƙa shine zai kawo wa ƙasa ci gaba mai ɗorewa saƙo daga sani gulle kampala yau da gobe ga ta gudunmawa Yawan ministoci ci gaba ne da faɗaɗa aiki maimakon ma'aikatu uku minista ɗaya. Ni na goyi bayan yin ministoci da yawa. Sako daga Comrade Nasiru Ma'azu kakakin Shinkahi. Haka ne yau da gobe. Yawan ministoci ke sa aiki. Sako daga Tsayyabu Isaka. Yau da gobe kenan, ai yawan ministoci a irin ƙasa ta Najeriya babu wani samar da aiki da suke yi da ma wata biyan bukata da suke. in ba biyan bukatar kawunansu ba sako daga Muktar Junior Giyawa. Ni a ganina sanin madafan aiki da sadaukarwa ke kawo ci gaba. Misali a ƙasa ta Najeriya, ministocinmu sun bar shugaban ƙasa da mataimakinsa kawai na kiɗansu kuma su taka rawan. saƙo daga Mubarak Shehu. Yau da gobe ai ba yawan su ko su ne matsala ba, almubazzaranci da kuɗin jama'a shine ke hana ci gaba da nuna ƙwarewa, saƙo daga Hassan Awwal. 'Yan ƙalilan masu ƙwarewa da sanin makamar aiki, saƙo daga Shehu Adamu Rijal. Kayya, mu da yanzu a Najeriya ba ta ministoci muke yi ba, su ma a wannan bahariyar ta kansu suke yi. Mu yanzu mu a Najeriya a samu zaman lahiya kuma farashin kayan abinci ya faɗi warwas shine kowane talakan Najeriya zai dawo hayyacinsa. Kuma zai bambanta ministoci masu yawa da kalilan, sako daga buba mai gora gashuwa. Yau da gobe, wallahi talakawan da suke wannan zamani da damar su ba su ƙi ba a da ministoci kalilan ganin wata ministry ɗin shiriri ta ce allah ya sa mu dace na gode sako daga usman ji jibril funtuwa A'a, yawan ministoci ba shi da amfani, saboda komai yawansu in ba sa aiki ba amfani, amma 'yan kaɗan sun yi amfani, gara ƙalilan masu kishin ƙasa da masu son ci gaban al'umma. Ku tashi lahiya sako daga Zainab Suleiman a Rogo Jos. Yau da gobe, A gani na yawan ministoci ba su ne suke kawo wa ƙasa tattalin arziki ba, illa dai kawai ƙalilan masu amfani da ƙwarewa wajen iya aiki. Sako daga Isiyaku Hamza ɗan gogori. Gaskiya ba batun yawan ministoci, magana mahi kyau shine aiki da hankali. Sako daga Musa Usaini tsakiya. Yau da gobe, a gani na albarkar abu ya fi yawan shi. Sako daga Kasimu Ladan ɗan Chadi. Yau da gobe da haihuwar yuyuyu gwanda ɗaɗaya ƙwaƙƙwara, in dai har ministoci barkatai za su zama taron tsintsiya ba shara ko kuma 'yan amshin shata, to gwanda kowane minista a haɗa mai ma'aikata biyu ko sama da haka domin rage kashe kuɗin gwamnati a iska. Sako daga Shu'aibu Adam Bagwai. Ai aikin ministoci ba wani abu bane tun da ko kai aka ba za ka iya, amma babban abin bukata shine ƙwarewa da sanin makamar aiki. Saboda haka yawan ministoci ba shine aiki ba, sako daga Muhammad Awwal Nuhu Baba. Masu saurari yanzu haka muna tare da Siddiq Abba Mamadu Ali Dodo da kuma Muhammadu na Maiwa Atto za mu tattauna da su kai tsaye nan gaba kaɗan amma da harko kuɗan shakata da wannan waka. Amma ma za da ce ka je wa ka komo in ka zo ka isha kattan banza ta ce maka kuzin da jiki ya yi kin ki warin ki na suna kin ki bakin ki na ragon suna sai kika zaɓi warin kankan ba ba wa warin gana Allah ne ba ba wa warin gana. zaman kashe wannan banza Jamila na ga kina ta dariya kin dai gane wannan waka. A kina fassara mu <laughs> na gane ya kamata kowa masu zuwa zance su mm-hmm. ji ta kan. Yawa to yawa masu saurari yanzu haka muna tare da Sidik Abba Mamadu ɗan jarida kuma babban editan Monde Afrique a Paris ƙasar Horanshi da Ali Dodo daga bangaren ƙungiyoyin kwadago na ƙasar Nijar da ke Nyamai da kuma Muhammadu na Maiwa Atto masanin dokoki kuma mai hwashin bakin al'amuran siyasa na jami'ar Tawa shi a ƙasar jamhuriyar Nijar. To, Sidik Abba, salamu alaikum. Malam Siddiq, kana jin mu? Ina jin ku sosai. Yawa, salamu alaikum, ina wuni? Lahiya lau, lahiya lau. Lahiya lau, Ali Dodo, barka da zuwa, salamu alaikum. Wa alaikum salam hajiya Halima, ina wunin ku? Lahiya lau, Muhammadu na maiwa, a to kai ma, salamu alaikum, ina wuni? Lahiya lau, muna lahiya Halima. To, sannun ku muna godiya sosai da kuka bamu wannan dama mu tattauna da ku. da hannun harko dai ga wata tambaya nan daga daga facebook ba mhm. a malam wa alhaji abbas bafa ce lady ya ce yau da gobe ina da tambaya wai me amfanin ministoci a kasashenmu na afirka to sabarin wannan tambaya mu mika ta ga siddiq abba malam siddiq me amfanin ministoci a kasashenmu na afirka a minista a kasashenmu na afirka kaman kowane eh, jiha kowane sana'a yana da minista don shi ministan zai sa kama abin da ƙasa ta tsara shi zai kula da shi shi zai taimaki shugaban ƙasa kan irin sa wannan abu kamar ka ɗauki ministan wanda yake kura da harkokin karatu shi ne zai sa abin da zai tsara abin da dokan ƙasa take yi kan kan zuwa karatu shi zai zama kuma kamar mataimakon shugaban ƙasa yana shaida ma shugaban ƙasa yana ba shi ra'ayi kan abin da ya kamata yi kamar kan lakwal ko kan wani yaƙi ko kan wani eh, eh, tsaron gida shine aikin minista yana taimako shugaba kuma yana sa eh, abin da aka tsara kan abin da ya shahe shi shi yake sa shi. Mm. Ali Dodo akwai abin da za ka ƙara? eh to abin da na son kara dai aka ce kamar miye matsayin minista a ƙasar afirka mm. an kawo mana aiki sai muka a ce dai miye matsayin minista a lokacin nan sai mu san ga matsayin su in na afirka suna nan suna aikin minista ko ba su yi masu saurare sai su gane da haka ne so a juya tambayi mm, to kai me za ka amsa mishi shi so yake san matsayin minista a kasashen mu na afirka tambayar shi kenan <laughs> to matsayin minista a kasashen mu na afirka mutane ne waɗanda shugaban ƙasa yake naɗa su yi abin da ya ce abun da shi shugaban kasa ya ce siyasar shugaban kasa abun da ta ce shi ne wannan mutumin zai yi a fannin da aka naɗa shi minista ga matsayin minista na afirka muhammadu na maiwa to akwai abin da za ka kara a kan wannan amsa eh abin kari a nan shi ne cewa minista kamar wakilin shugaban kasa ne a sashe-sashe na aiki a ƙasa shine idan shugaban ƙasa a sashe-sashe wa'anda aka sa su ko ne da nashi sashe akwai na tsaron gida akwai na kasafin kuɗi akwai na tsaro eh, da sauransu to kowane ya kasance kamar wakili ne na shugaban ƙasa na tafiyar da ayyukan da shugaban ƙasa zai ratayar masa ko kuma in ce gwamnati saboda aka ce shugaban ƙasa kamar eh, misali a ƙasar mu ta Nijar to inda ake da eh, tsarin mulki mai ruwa biyu tana yiwuwa shi kasance ba wakilcin shugaban kasa ba yake a wakilcin eh, eh, rejaye a majalisa hmm. domin haka yin wakilin gwamnati ne a sashe-sashe na aiki na gaban kasa mm-hmm. yawwa to su duk abu mamadu yanzu haka kana fari kasar horanshi kamar ministoci nawa ne a gwamnatin kasar ah, nan horanshi inda kake minista cikakke su goma sha tara ne hmm. in sa da mataimakin minista sai ya zamanto su talatin da tara kenan hmm. amma in aka faɗi wannan ya kamata a faɗi kasar faransa tana ƙasa ta biyar wajen arziki a duniya kuma ƙasar faransa mutane al'ummata kamar miliyan saba'in da uku fiye da saba'in da uku Mm. To, duk da wannan minista goma sha tara cikakke da gare ta in ka gama da mataimaka minista ya zama minista talatin da tara. Mm. Yawa idan muka ɗauki muka duba ƙasashenmu na Afirka da dama za mu ga da kyar a samu ƙasar Afirka da take da ministoci goma sha. Dole sai an haura ishirin da ko talatin da kuma gal idan muka duba kamar manyan kasashe ko na amurka goma sha biyar ne idan aka hada da mataimakin shugaban kasa joe biden goma sha shida kenan ga su kanada ga china mai eh, eh, yawan al'umma miliyan dubu ɗaya da wani abu ministocinta talatin da shida amma idan muka ɗauki misalin ƙasar jamhuriyar niger mun yanzu haka niger akwai ministoci arba'in kuma mun ji kishin kishin ana so a kama a ƙara guda biyu idan aka ƙara biyun nan yanzu Nijar tana da ministoci 42 tambayar mu gare ku Ali Dodo yawan, yawan ministoci shine yake nuna ƙarhi ƙwazo kuma aikin gwamnati ko kuwa me, hakan yake nunawa to yawan minista a cikin gwamnati babu wanda zai iya cewa ga unhwanin da yake barkata ma kasa sai wanda ya yi aikin bayan wanda zai naɗa su babu wanda zai ta tun da ɗazu Allah ya sa masu sauraron ku duk waɗanda suka rubuto babu guda wanda ya ce yawan minista shine kasa ta ci gaba an yi wani an hudo wata sanarwa bisa kasashe ɗari da arba'in hajiya hadima da an ka diba an ka ce ƙasar da ke da karamcin minista sai ta yi so takwas wadda zai ci gaba wadda take da ministoci da yawa su takwas an ke lissahi kenan eh, eh, eh, karamcin yawan ministoci abu ne wanda yana cikin abin da ake yi tsammanin kasa ta ci gaba duk nazarin da aka yi sai aka yi in babu ministoci da yawa babu tabargaza dukiyar kasa babu cin hanci da rashawa kuma aka ce sai ya rage talauci amma yanzu sai muka ga an ƙara in suka yawa ga menene za mu gani kamar haka in muka ɗauki misalin ƙasar da tamu ta Nijar akwai minista wanda yana da yana da farti nashi na kanshi to in ya aka naɗa shi minista sai ya zo ya sa mutanen shi wanda suka goyi bayan siyasar shi ta kanshi cikin ma'aikata guda akwai 'yan siyasar shugaban ƙasar su jin suke ikon ma gaba ɗaya nasu ne su ko wa'anda su ce ministerin da ah, inda suke nasu ne akwai yan kasa waɗanda su aiki suke su ba su ra'ayin kowane siyasa su son suke a nuna musu aiki su yi wa'in ba a gwada musu aiki kin ga abu ne wanda kenan in aka zo wurin ma'aikata in wannan abun yadda muka arba'in abu ya yi yawa tunda minista shi ake dun abin da ya rataya nauyin eh, abincin shi rayuwar shi rishin lahiya ciwon lahiya duka duka abin da shahi rayuwar shi gaba ɗaya ma da shi da iyalin shi da magoyan bayan shi duka gwamnati take kula da shi kenan in aka kai har arba'in wannan abun kasa wadda kan mu mance da wani abu ƙasa da muke ma zance kasa ga tamu ta Nijar bisa ƙasashe ɗari da tamanin da takwas mu ne ɗari da tamanin da takwas kenan duk duniya kaf mu ne na baya kuma yawan minista babu duniya wanda wanda ya yi mu yawan minista mu muka shi kowa yawan minista kenan abin namu ya yi misali da ni ya ka yi misali kamar mutum ne yana da mata ya zo ya ce miki hajiya gani nan ina da mata hudu na ishirin da uku na yi kwana biyu ba mai abinci ba wace sana'a kake to wallahi ba ni sana'a hajiya to yanzu ni za a ce ma wannan mutumin mun yi kama da irin wannan mutum ga mu arziki mu ne na baya komi da komi mu ne na baya sai mu kwashi ministoci mu yi arba'in wa zai kula da mu babu kenan ba zancen a yi aiki ne ba tunda ba minista shi ke aiki ba a'a minista jagora ne na ma'aikaci kenan yawan su ba shi ne ci gaban kasa ba a'a an nuna akwai takardu akwai takardu da dama da an huddo rahotanni da dama da an huddo an ce yawan yan ministoci masu kasashen da ke da ƙananan ministoci su ne ke da kwararre to a faransa ma kwanaka eh, shekara dubu biyu da goma sha hudu in kare da faransa Hollande zai nada eh, Manuel Valls ta yi za su sa eh, ministoci kalilan kuma kwararri saboda su yi daga kenan an fahimci cewa karamcin ministoci su ne dagan aiki ba yawansu ba hmm. Yawa, Muhammadu na maiwa ato zan dawo gare ka, amma Siddiq Abba mamadu yanzu nan yana da wani abin nan yana da wata tattaunawa da zai yanzu bari mu miƙa mishi wannan tambaya. Yau, a Siddiq Abba a ganin ka waɗannan ministoci arba'in na ƙasar jamhuriyar Nijar bisa cancanta ne aka naɗa su bisa ƙwarewa ko kuma naɗi ne na siyasa? Ah, lalle wannan ka duba ministoci arba'in kinnan mahi yawa 'yan siyasa ne kan siyasa aka naɗa su amma kan in ba da nazari kan wannan ya kamata a tuna da nijar da kanta wani lokaci shi marigayi jori hamani minista goma sha bakwai gare shi bayan juyin mulki da soja suka yi suka juya mulki suka ɗauki mulki suka kada jori hamani suka ɗauki lokacin gwamnatinsu na kwari su goma sha uku ne soja soja kudin minista goma sha uku to lalle ka san a lokacin nan ba a iya cewa Nijar ba ba a yi komi ba kenan ba yawan minista ba ne ci gaba da aiki in ka ɗauka wannan kuma minista arba'in da aka aka naɗa yawan su dan an an eh, sashi guda an raba shi kama lakwal kaɗai minista hudu gare ta wani irin aiki ne za a yi lakwal kaɗai in ka ɗauki ƙananan makarantu suna da minista in ka ɗauki sakandare suna da minista university tana da minista amma horon hannu suna da minista to minista hudu lakwal kurin kaga lalle aiki zai wuya tsakanin su ma kuma bare tsakanin su da mutane da suke zuwa mutane da yawa da suke zuwa su taimaka ma kasashen afirka suna tsari eh, tsari ba su san an suka tai ƙasa ba wani ne minista da ya kamata su yi magana don saboda an rarrabubi abubuwa duka to shi ne yasa wannan abu da aka aka raba minista aka gwamnati ya zama har minista arba'in don a raba ma mutane da yawa mutum da yawa ya zama minista don saboda ya kawo ma shugaba goyon baya lokacin da aka yi takara wannan shine yasa aka sa su sauran minista minista da yawa an kalli lissafa wallahi ba su taba aiki a wurin ba kuma ba su da wani ko <laughs> yana wa a ce minista ai ba shi yake aiki ba mutane mataimakin su aiki amma ya kamata a ce ya sani saboda aka ka maka ra'ayi in baka san abun ba kaga sai ka sai a bada ka cikin ra'ayin da aka maka in ka ɗauki ministocin namu cikin minista arba'in ba yawan su ba suka san wanda aka zaɓe su a kan sun kware kan abin da aka zaɓe su yawan yawa na siyasa ne to abin in aka yi irin wannan zaɓen yana wa gobe kuma mu duka mu taru mu yi jaje saboda abin da ya kama yadda ɗan uwa ya kwaɗi mu 'yan Nijar muna baya ga mutane abin da muke hawa da shi da yawa ne in ba a ɗauki mutane ƙwararre ba aka sa su minista to ba za a yi mamaki ba gobe in ba mu samu wani abin da muke tsammani ba. Yawa mun gode sosai Malam Sadiq yanzu za mu sallame ka don ka samu lokacin shiryawa ka je tattaunawa da za ka yi da wani rediyo da ke jiranka yanzu haka mun gode sosai. To, to, to. Yawa, muna godiya. To, mun gode sosai. Yawa. Malam Muhammadu na maiwa to idan na dawo gare ka idan muka duba duka waɗannan ma'aikatu na gwamnatin ƙasar jamhuriyar Nijar 40 in aka duba za a ga kamar yadda Siddiq ya yi bayani wasu suna kama da wasu za a iya kama a dunkule ma'aikatu ɗaya biyu uku a ba minista ɗaya amma duk sai aka rarraba. a eh. matsayinka na mai nazari ah, abin na masanin dokoki da kuma nazari akan al'amuran siyasa mai za ka ce game da wannan e lalle wannan <clears throat> yanayi abu ne wanda za ya ma dabaibiyar da aiki saboda abun da a yanzu ya rataye ga gwamnati kamun a shiga duka wani aiki dole he an tsaya an yi kaso an ɗauki dokoki an yi kaso wani an ba shi aikin shi to kamun a kai ga nan sai an sha badakala tsakanin ministrori da dama yanzu za ni ɗauka ɗan misali mm. ministan eh, birane da share-share da ministan cikin gida kuma da ministan eh, eh, tsarin mayan garuruwa mm. wa'annan ministrorin uku in ba a je ba sannu sai an yi badakala tsakanin su alal misali hmm. shi ministan birni ba ta yiwa a baka nauyin birni a ce baka da ido akan eh, tsarin gari ba ta yiwa a baka nauyin birni a baka nauyin share-share na birni a ce baka iya ba Eh, eh, ba ka iya ba magashin gari umarni ko kuma gwamnan jiha kuma shi eh, umarnin da ake ba gwamnan jiha ko magashin gari abu ne wanda ya rataye kan ministan cikin gida kuma ni abu ne wanda za a haddasa da rishin jituwa da dama kuma an sha ganin irin shi can a baya a jamhuriyar Nijar kamar in ki ɗauki gwamnatin shugaba Tanja an sha ba da kala tsakanin ministan harakokin waje da ministan eh, eh, eh, integration african da nigerian a l'étranger a lokacin nan mm. to irin wannan abubuwan kun ga abu ne wanda ke bata lokaci wanda ke hana aiki ya ci gaba mm. da ya na so kamun a yi a yi wannan wannan rabon wannan kasan a tsaya a yi tunani mai zirhi a raba kuma a yi amfani da cewa ana iya samun ba kala tsakanin tsakanin ministrorin. Mm. kuma idan aka duba yanzu haka ga takardar nan jerin suna ministocin nan ali dodo idan muka duba za mu ga an yi abin da bature ke cewa recyclage wato a ɗauko mutanen da tun baya ba dama suna cikin gwamnati amma za a ɗauke su ne ana sassauya musu gurare shekara da shekaru akwai wanda tun muna ƙanana a makarantu tun da ana koya mana sunayen ministoci akwai wani sunan da na gani a ciki ko wasu sunaye kamar mhm. me za ka ce akan wannan to wannan sai in kuma baya ne sosai ga ƙasa kuma kuma baya ne ga su kan kansu masu zuwa suna zama minista da minista har yanzu suna cikin harkokin a ce an naɗa su minista su zo su zamna bisa bantin minista ba shine wurin su ba so muka a ce su suna cikin waɗanda kamar in minista zai taya tattauna da wasu kasashe can shi ya yi jagora ya je ya gyara musu hilin ko ko ya zo yana ba su eh, horo tunda babu inda ake zuwa a karanci menene aikin minista ya ba su horo bisa wannan abun shine ci gaba gare shi bizantin da aka yi ɗazu hajji hadima kamar a rarraba ayyuka in san bakin mutum nan kasashen gana ya ka dauki misalin turawa sai a can ne turawa to nan kasar senegal da makisa da zo daga iko ya ce wanga ya kama mai shek tijan gadio da ya kama mai sai ce ga inda zai bashi nikani ya ce a'a in fannin ilimi za a bashi yace duka ilimin tun daga kwarin har karshe nan ne za a bashi in wuri guda ya ɓaci shi ya yarda ya ɗauka a kan shi amma in aka rarraba yace laifi daga ina yake yace ba ya gane dan shi ya ce bai zama minista nan ministocin da ke kula da haraka ilimi su biyar ne ba su hudu ba tunda akwai minista na matasa shi ma yana zantar da kwal yana zuwa ya zanna tunda matasa su ne da kwal minista biyar ne a harkar lagos mm. abu ya yi yawa abu ya yi yawa eh yawa ina da ina akwai wata tambaya da nake so mu akan waccan gwamnatin da ta gabata za mu ga akwai mukamai na konsaye konsaye wato masu ba da shawara da kuma charge de mission waɗanda akwai da yawa ba sa ma cikin Niger kuma akwai waɗanda suna hmm. cikin Niger ba su da ma ofis amma duk wata za a biya su albashi wannan karama an samu irin waɗannan konsaye da charge de mission ko kuwa charge da mission da kunsiye Allah ɗaya san iyakansu ga wancan lokacin da ya wuce kenan shekarar nan biyar da suke akwai wanda suna can ƙauyen su zamne a ce charge da mission ne a ce kwanse ne in wata mutu zo su amshi albashin su an gani ko mutanen nan ba su yi aikin su ba yadda ya kamata shi kan kan shi shugaban kasa da baya nazari ya gane da mutanen nan ba su yi aikin da bi yawancin su kawai sun ci gajiya su ne shekara biyar hankali kwance da in mutum bai da lahiya a kai shi gidan likita a mai magani a eh, magani a sai ne magani ya yi yawo yadda ga dama wata mutu ya kwashi albashi sa aljihu amma mm. aikin kasa ba ruwan shi ko siyasa ma ta shugaban kasa ba shi ba kamar ban a wannan gwamnati an ga alamun za a samu waɗannan kunsaye da sharje da misiyon ko kuwa to yanzu da ya nada minista arba'in da farin mun yi tsammanin bai mai dosu amma da ya nada minista arba'in muna jin tsoron ya maido shi muna godiya sosai ali dodo lokaci ya fara daga mana hannu <laughs> muhammad ato na mai kai ma akwai tambayar da na so maka game da wannan recyclage da ake na so maka tambaya in ce watakila baka ganin shi yasa kasashen mu ba sa ci gaba tun da mutanen da ne masu irin tunanin da wanda tunanin su ba daidai baya tahiya da wannan zamani an ga zan ma yahi yawa bisa ga aiki <laughs> To, eh, eh muna jin ka yawa. To, masu saurare, kash lokaci ya mana halin shi sai wani lokaci za mu ci gaba wannan tattaunawa ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America.